wato babban matsalan kaniwood shine kuna business kuna sana'anku sannan kuna kokarin kuma ku nuna cewa ba sana'a kuke yi ba da'awa kuke yi awan kuma na musulunci inda ta samu matsala kenan gaba ki da industry shi yasa duk wanda ya ɗauki magana zai iya yaba ta akan kaniwood ba wani ya ja muku ba ku kuka jawo kanku kana business ɗinka ka fito ka ce business nake yi kawai ba wai da awa nake ba a'a ko kuma ba kokarin shirye da wasu nake hanyar tafarkin musulunci ko kuma wani abu ba ina business ina business ne kawai idan ka duba industries na film na nollywood na hollywood bollywood duka babu wani magana wai su ɗauki eh, sana'a su suna jingina ta da addini cewa wai addini suke wa hidima saboda shi harkan at the same time kuna kokarin ku tafi da social rayuwa da kuma spiritual rayuwa a lokaci ɗaya a yayin da kuke yin wannan social abubuwan naku da entertainment sai kaga a cikin film ɗin the same film ɗin da ake ce ma ana kokarin a nuna musulunci ai mai ame a the same film din nan ana tabarruji a ciki mace za ta fito babu hijabi kuma mun san matsayin wannan a musulunci mace za ta saka kaya matsatsu fitted gown da su menene duka komai surar ta gabaki dai a waje wanda wannan kuma ya ci karo da da wanda kuke kirarin cewa kuna yi so ni a gani na samun zaman lafiya kawai shine ne ku daina cewa wai hidima kuke wa addini ko kuma kuna kokarin wai fadakar da wani babu wata maganar fadakarwa a cikin sabgar baki gabaki ɗayanta tun daga actors din zuwa directors din zuwa wani producer wani waye duk ku share sunan ko waye kawai harka ce ake ta business kadai yawa jingina ta da addini bata lokaci ne duk wani naziri ya fito yana ta wani ihu gani wurin iska iska shi wakar da yake yi ibada ce ko kuma a wakar da yake halal ce shi amdas din shi ma da ya fito yake ta wasu kwakwatin banza dofi wakar da yake yi halal ce shi ma shi ma nema yake kawai abinci yake nema so hatta waɗanda yake ta faman zagi yana wai suna menene suna menene shi ya cire kanshi ne is it clean is it clean so irin wayannan abubuwan kawai industry ne kawai na neman kuɗi kawai ku daina wani haɗa shi da wani wani a addini ce muke yi muna da wani ku fito ku yi making aim ɗin ku clear to duniya kawai mu yan fim ne business muke yi shi kenan duk mutumin da yake son ya kalli wa'azi ko kuma faɗakarwa ya san inda Peace TV yake ya san inda Hijira TV yake ya san inda Sunna TV yake zai je ya duba akwai channels da dama a YouTube ga sanan zaka je ka kalli wa'azin ka ka je ga kasa ka sai ma ana sayarwa amma baka da access to eh, eh, internet da sauransu so duka zaka je ka ji wa'azin ka duk wanda kuka gani wallahi ya san inda zai je ya samu abin da yake so idan mutum yana son wa'azi ya san a inda zai samu wa'azi idan mutum yana son nishadi ya san inda zai samu nishadi so ba za ka expect mutum ya zo ya sai fim a Hausa wai kana tsammanin wai wai wai wai wai yana neman shirya bane a ciki yana neman kawai entertainment ne ran shi ya dan yi fari ko kuma ya dariya da sauransu ya raha shikenan kawai so ba wai ku dinga kokarin sai kun cusa shi yasa kuke samun matsala idan aka yi fim din sai ai kotin wani aya ba daidai ba sai mutane su dinga dariya a dinga zagin ku da shi sai kuma wai sai a zo ana cewa wai mutane maimakon a gyara musu menene menene ba abinda baka iya baka ka shi mana ai shine kawai tunda baka iya ba ka bashi shi wanda suka iya su yi ku dinga redirecting mutane to manyan malamai da masu da'awa da sauransu kawai shine zaman ku Allah ya ce ya ayyuhal na amanu limata quluna ma la taf'alun ya fi wanda kuka yi imani me yasa kuke faɗin abin da ba ku aikata ana ikirarin gashi gashi addini ake wa ana son mutane su shiri ana kaza kuma ba shi ake aikatawa ba a fim din duk inda aka ce sai an yi sai an yi kazanta ko sai an yi barna sannan za a haifar da abu mai kyau abu mai kyau kuma under probability kila ne abin ya kyau kila kuma ba lallai ya kyan ba amma kuma sai an yi barna to gara a bar shi dan annabi ya ce da amma yuribuka ila ma la yuribuka ka bar abin da kake kokonto zuwa wanda baka kokonton shi za ka zo za ka yi film a cikin film din process din za a yi wasu abubuwa na shiriri ta wanda bai kamata ba kamar irin su kwana hotel din da ake magana wani an samu yarinya an mata kaza an mata kaza an mata kaza duka an yi wannan a the end of the day an yi producing film din ana tunanin a shirye da mutane da haramci za a shirye da mutane kan hanyar Allah ta yamma za a samu albarkan wannan tukunna a cikin abu kamar har eh, izar su ne da shi wannan eh, lawan amai da ke magana kwanaki ana interview da shi wai eh, duk wanda ya ce yaushe za a gama izar su bai da kishin addini saboda me saboda me me a cikin izar sun hadisi ko aya ko kuma menene me ma me a cikin izar su din tukunna wai za a ce wai wai mutum ya ce yaushe za gama wai process din da ake bi is not clean ba wai wani magana wai eh, ina ina kokarin eh, in dishe hasken fim din bane ko kuma wani already hasken shi ya riga dishi so kawai magana ce ta in za a gyara a gyara yanzu yan fim za ka yi ganin maryam yahaya ko kuma nafisa abdullahi Rahma sadau sun fita kasashe an je kaza ana filawa an dauki hotuna an fitar da shi an saka wanduna ana ta faman yawo da turawa sai a zo ana zagin su ana kaza kaza sai wai jibi masu cewa suna ma mutane eh, gyara kullum sai ku zo ku da mutane gyara kuke haka ake gyara menene menene matsalar da ake samu kenan ku models ne ku kawai ku fito ku gaya mutane mu models ne business kawai muke yi duk wanda zai harka ta addini wanda ya dedicated rayuwar shi to addini ya kamata tun daga yanayin shi karan kanshi ɗabi'un shi ta fara nuna cewa lallai wane faɗakarwa yake shi yasa kuke ganin malamai malami yana da taka tsantsan akan me yake ina yake shigar da kafan shi ina yake cirewa zai wuya kaga malami ya tafiya irin wannan bragados din da kuke ko kaga malama ta fita da wannan tafarrijin tana wani mai in ta zo sai ta ce a'a ai yanzu muna gurin wa'azi ne ai shi yasa zan sa hijabi da sauransu in an bar wa'azin kuma sai ta koma sai ta cire hijabi ba za ku taba ganin haka ba wai saboda wannan rayuwar su tana kan wannan turban ne so har su mutu wannan abin suke yi to duk inda suka je duk inda ka same su zaka same su a cikin wannan aikin kai ko a kwance ka gansa a daki a irin wannan yanayin zaka gansa duk dan adam ba goma yake ba duk dan adam tare yake amma mafi akasari a kaso 100 zaka iya samu kaso 90 yanda suke nunawa a su malaman da sauransu a haka suke tafi da su saboda na kusa da su ma su gani su dauka to kai ka zo ka nuna a fim kai wani salihin bawa ne na gari na gidi sannan kuma daga bayan zuwan ganka kana tsalle a cikin jirgin sama ana jiwo ka daga sama kai da mata ko ke ana jiwo ki daga sama jirgin sama ke da maza fi sabilillahi a ce wai hankalin mutane zai dauka ya ce wai fadakarwa kuke shine kawai wannan inda magana take kenan kawai kawai a cire magana wannan fadakarwa daga ciki kadai shikenan zaman lafiya ya samu duk inda ka gani a duniyan nan ba ma'aikata ba ko gida ne babu inda babu nagari babu inda babu lalataci kai ko gidan giya ka je zaka iya samu a ce ma kai wani ya dan fi dama dama mun dan fi ganin amana tare da wani ko a gidan giya to balle kuma ko a masallaci ka je kaga dai nan ne karshe ne nan ne dakin Allah a cikin disin masallaci a inda zaka samu malami ka samu masu faɗa ka samu ustazai ka samu alaran mumi disin masallacin zaka samu wani kuma yana handama da babakire cikin dukiyar masallacin so a cikin har a cikin yanzu kamfanonuwa misali zaka je kamfani suna kera motoci akwai iska a kamfanin amma babu wanda ke zagin sai fito ya ce wai meme zaka je kamfani wannan suna yin kaya ne ba wanda zai zo ya ce wai an sa musu ido wayancin suna production na kayan abinci ba wanda zai zo kuma kila kullun sai an yi zana a kamfanin amma babu wanda yake magana su saboda me basu danganta harkar su da magana wani musulunci da sauransu yanzu dangote inda dangote zai ce shi yanzu addini yake wa aiki da wayannan kamfanonin nashi da yake wayannan production da sauransu wallahi sai an fara attacking din shi lokacin malamai za su samu baki su fara zage shi akan wani abu da ya tsawwala kuɗi ko kuma ha bai fitar da wani zakka ba ko kuma kaza amma da ya fito fa nuna business yake ba wanda ya damu da shi ba gon kowa da shi so hatta ko a islamiya akwai malaman da wallahi suna lalata mutane a islamiya makarantar islamiya su kalli 'ya'yan mutane su kalli wannan ta musu wannan ta musu kankace mai sai ga malami shi kadai yana da ƴan mata goma a aji guda ɗaya ko a duka makarantar ka ga malami matan sun fashe duk wannan budurwar ce wancan budurwar ce so ana yi ba wai ba a yi bane ko ina duk inda ka gani akwai dan iska so ba wai maganar wayo safin ne ko wani ba mawakan ba in iska ne ba sa iskancin ne su sai zirin da su waye dazin su wani waye din duk duk da suke harkokin makokin su clean da a clean a zo magana ta tashi a ce wai zango ya ya auri wancan ya saka adam zango ya auri wancan ya saka ya auri wancan ya saka wani da yake wannan maganar wallahi mahaifinsa ya auri mata sun fi biyar ya sake su wani sun fi goma yana aure yana saka amma da yake kawai zango aka rena shi yake ake gani kamar yana kokarin ya nuna cewa shi addini yake yi wa hidima so kaga dole a dinga attacking ɗinka adam zango kullun zai fito a videos yana maganganu yana maganganu shi an takura mai shi ana ta ganin laifin shi dole ne a ga laifin ka saboda kai kace addini kake wa hidima kai kace gyaran tarbiyya kake so kai da kace kana gyaran tarbiyya matan nan wallahi ko so kama ma shi yaduwa suke ya kamata ka yaƙuri ka dinga zama da su idan tafasa ka za su dinga yi kullun da ruwan zafi suna taunawa ya kamata ka yaƙuri ka zauna da su tunda kai kace wa duniya fadakarwa kake so ya kamata ne kawai ka jura kowane irin wahala fadakarwa ba fa karamin abu bane malaman nan da kuke gani ba karamin kokari suke yi ba wallahi akwai abin da in kai aka wa wallahi ba za a zauna lafiya ba amma ana musu a zauna lafiya wai saboda su rike wannan integrity abun ya tabbata annabi an ga muku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasai ai ba karamin aiki ne ba ai wannan hakurin da juriyan da azage ka da amame amame tika haka haka ya dinga rikewa so in za ku shirya yin da'awa ku shirya da'awa ku shirya azage ku ku shirya karba ku daina wani korafi in kuma business za ku yi ku cire da'awa a ciki ku business in ku hankalin ku kwance kawai Allah ya bada zaman lafiya da wannan nake cewa idan ta muku zafi ku yi hakuri, wanda kuma ta masu ga ina tare da ku Allah ya ba mu